Jama'a Assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International refi Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Kuma bisa al'ada shirin kan yi dubi ne kan batutuwa da suka jibanci rayuwa ta yau da kullum zamantakewa da dai sauransu. A cikin shirin namu na yau za mu duba sana'ar wanzanci wacce ta kasance sana'ar gargajiya ce da ke cike da abubuwa na al'ajabi sai ku biyo mu to madalla da soma shirin zamu da zango jihar katsinan najeriya tare da farfesa bashir aliyu sallau wanda ya halarci wani zaman taro na musamman a kasar burkina faso taron da ya mayar da hankali akan hanyoyi da suka dace a bi wajen inganta da kuma yada harshen hausa na yi wa farfesa tambaya 'yan lokuta da kammala wannan taro inda na tambaye shi cewa gashi sun kammala wannan taro kuma gashi gwamnatoci da dama sun mayar da hankali kan bunƙasa yaren hausa ya yake kallon wannan hoɓasa daga waɗannan hukumi a hakika idan muka dubi halin da harshen hausa yake a wannan zamani za mu iya yanke hukuncin cewa yana da matukan muhimmanci gwamnatocinmu na afirka ta yamma musamman arewacin najeriya su tashi tsaye ganin cewa an bunƙasa wannan harshe yadda zai zama harshen da za a rika amfani da shi a hukumance da koyarwa a makarantu da sauran hulɗoɗin rayuwa na al'umma a wannan ƙasa wannan kuwa ya faru ne saboda harshen hausa yana daga cikin manyan harsunan da ake magana da su a a tarayyar najeriya afirka ta yamma da afirka haka kuma al'ummar duniya sun san cewa harshen hausa yana da matukan muhimmanci na kuma yi wa farfesa tambaya ta biyu dangane da kokarin da hukumi a najeriya ke yi duk da cewa da sauran aiki wanda kuma farfesa yake ba mu amsa kamar haka a waɗannan ƙasashe na afirka na ta da na ambata a suna da ɗimbin mutane waɗanda suke magana da harshen hausa a nan wurin ya kamata yanda ƙasashen turawa da amurka suka buɗe sassa a gidajen rediyo da talabijin na gabatar da labarai da rahotanni a harshen hausa su ma waɗannan ƙasashe su buɗe waɗannan sassa a gidajen rediyo da talabijin wanda za a rika gabatar da labarai da rahotanni da abin da ya shafi al'adu da adabin hausawa na al'ummomin wa'annan kasashen yadda za a san irin baiwar da allah ya ba hausawa to profesa ko kana da shawarwari a kai a nan wurin ina ba da shawara ga masu gabatar da labarai da rahotanni a harshen hausa su kafa kungiya ta kungiya wadda za ta ɗauki nauyin gabatar da shirye-shirye da labarai da rahotanni da harshen hausa a nan tarayyar najeriya akwai ƙungiyar 'yan jaridu ta tarayyar najeriya akwai ƙungiyar 'yan jaridu mata ta tarayyar najeriya akwai ƙungiyar 'yan jaridu masu watsa labaran wasanni a tarayyar najeriya a nan ya dace a 'yan jaridu waɗanda ke gabatar da rahotanni da labarai da dukkan wani abu wanda harshen hausa su kafa ƙungiyarsu wadda aikin ta shine bunƙasa rahotanni da labarai da duk wani abu wanda ya adabi da al'adun hausawa da rayuwa hausawa a duk inda suke wannan ne zai taimaka musu samun horo daga jami'o'i da kwalejoji na tarayyar najeriya da na kasashen waje kan yadda za su gudanar da ayyukansu na jarida musamman abin da ya shafi fassara da bayyana irin al'adun hausawa da suke ciki. banda haka dai farfesa mun lura cewa malamai suna da nauyi da ya rataya a wuyansu kuma kana ɗaya daga cikin malamai a yau waɗanda ke koyar suwa a jami'o'i waɗanne shawarwari gare ka zuwa ga waɗannan malamai banda haka ko akwai mafita hausawa sun samu ci gaban da ya cancanci duniya ta san shi sannan kuma a ya ƙara fahimtar da mutane muhimmancin hausawa a wannan rayuwa bayan wannan a mu ɗaliban hausa da manazarta da masana hausa mu kawo haɗaɗɗiyar ƙungiya ta bunƙasa harshen hausa ta duniya baki ɗaya sannan mu yi haɗin gwiwa da wannan ƙungiya ta 'yan jaridu na masu yada labarai da rahotanni da al'adun hausa da albin hausawa mu haɗin gwiwa da su wajen ba su horo yadda za su san ainihin irin yadda ya kamata su gudanar da fassarar duk wani labari da aka samu daga kowane sashi na duniya yadda zai zo daidai da al'adu da adabi da muradu da da rayuwa hausa wannan ne zai ƙara taimaka musu sanin muhimmancin bunƙasa labarai kan abubuwan da suka shafi rayuwa hausa. wannan shirin da yana zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi kamar da yadda aka ji da farko sana'ar wanzanci sana'ar gargajiya ce da ke cike da abubuwa da al'ajabi an fi samun su a arewacin najeriya inda suke yin aski da kaciya da kuma ba da magunguna iri-iri a duk wani mai magani na gargajiya babu kamar wanza mai gane ciwon yaro kuma cuta na yaro wanzami mai inda wanzami ya zo ya iya ƙoƙarinsa bayansa sai maharba inda a ciwon yara ne bayan maharba sai masunta wayannan guda hudu da ɗori sun kama gaba an samu ci gaba a wajen wannan suna da fahimtar abin da ke damun mutum in yaro ne wanda bai magana wanda ba zai nuna ga abin da ke damun ba to baya ga batun magani kuma me kake ga ta wani bangare kake ga wanzamai suke ba da gudumawa ga ci gaban al'umma musamman a wannan yanki na kasar hausa wato yankin da suke bayarwa abin da suke bayarwa na gudunmawa su dai duk gaba ɗaya abin ya haɗu a zancen sanin lakanin cututtuka suna daga cikin manyan mutane masu ba da lakani na cututtuka kamar misalin tautau kurji mai na gefen idan sau wanda yake fitowa da harbau na daji a da an ce da anguriya duk suna ba da gudunmawa wanda su ne ake neman su a zo wurinsu masanin tarihi sana'o'in gargajiya na hausawa malam usman gambari kalma ku wanda mai amma saboda canzawar zamani yanzu wanzamai sun fara shiga cikin matsala da rashin tabbas sakamakon fara ɓacewar sana'arsu wanzamci mafi yawanci gadon sana'ar suke yi daga iyayensu maza amma wani lokaci ana samun wasu daga waje da suke shawar koyon sana'ar don samun hanyar cin abinci to amma bincike ya tabbatar da cewa sana'ar wanzanci ba aiki ba ne da mutum zai koya cikin sauƙi ko da sauri ba shekarun baya can mu mun taso mun tarar wanzanci halin da yake ciki yanzu an samu canji na ci gaba irin na zamani don farko yanzu wanzami wanzami ba zai yi maka aski da aska ya ɗauka ya yi wa wani da shi ba saboda gudun cututtuka da allah ya kawo mu na zamani saboda haka yanzu kana yin aski da reza sai ka cire kayar kuma alhamdulillahi kafin ma wannan ɗin mukan je mu dafa a asaken waɗanda ma za mu sa reza ɗin mukan dafa su kafin mu zo mu ci gaba da aski da su gudun ko da ita reza ta yi rauni wa mutum an bar raunin a jikin kotar to mun riga mun dafa insha Allah kuma ba za a maka aski da aska mai jini ko ka cire rezar kayar a sake ɗauka a yi wa wani ba don wannan kama mun riga mun wuce wannan ma tuntuntunin. Malam Muhammad Lumu, sakataren kungiyar wanzamai a jihar Bauchin Najeriya. To duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wakilin mu daga Bauchi Ibrahim Malam Goje. Ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an shi muku.